واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم a tafsirin da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka yau za mu karanta aya ta 61 da kuma aya ta 62 insha Allah wa iz qultum ya Musa وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون <coughs> ومن آية في سورة البقرة آية 61 tana cikin ayoyin da Allah tabaraka ta'ala yake tunatar da banu Isra'il ni'imomin da yayi makakanninsu za mu jingina fassaranta sai daga baya ka karanta mana ayar da take gaban wannan إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ۖ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آية 62 الله تبارك وتعالى يفدى من سورة البقرة إن الذين آمنوا lallai waɗanda suka yi imani suka bi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam walladina du da waɗanda suka bi Yahudanci suka ce sun shiryu mutanen annabi Musa Alaihi salam wan nasara da kuma waɗanda suke da'awar su ne nasara kiristoci wasabi'ina da fanɗararru su ne sabi'ina ka duba tafsirin ibnu kasir ibnu kasir yace fahimtar malamai da tafi daidai game da suwaye asabi'una fandararru su ne laisu ahaladinin ba masu addini ne guda ba wato mutanen da ba su yarda da wani addini ba ba kuna ala fitratihim wala dina muqarr lahum yattabi'unahu wa yaktafi'unahu babu wani addini da suka tabbatar makawunansu babu wani addini da suke bi waɗanda su ake cewa fandararru ba ruwansu da wani addini wanda akwai su yanzu da yawa a duniya musamman ƙasashen turai waɗanda ba su yarda da dukkan wani addini ba to Allah ya ce da musulmai da yahudawa da kiristoci da ma waɗanda ba su yarda da wani addini ba man amana billahi wal yawmil akhir wa amila saliha wanda ya imani aikin kwarai wato wanda dai ya yi imani da Allah kuma ya yi imani akwai rana ta ƙarshe game da wannan duniya wa amila saliha ya yi aikin kwarai ba sharaɗi ba ne ya zama yana cikin musulmai ko kiristoci ko nasara falahum ajruhum inda rabbihim sakamakonsu yana wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗannan babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki ba su tsoron za a tauye musu wani abu daga cikin ladansu sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba wato duk wanda ya abu mai kyau Allah zai saka masa yana cikin musulmi ne ko yahudawa ko kiristoci wannan aya tana da mushkila mushkilar ita ce shin Allah yana karban wani addini sabanin musulunci domin Allah ta baraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da waɗanda suke cikin Yahudawa da Kiristoci da fanɗararru ma duk wanda ya aikin ƙware za a sa kamar kena ashe an ana karɓan wani addini saɓanin na musulunci? To ba haka ba ne, akwai ƙarin bayani insha Allah. Abin da Allah baraka wa ta'ala yake nufi shine wanda duk ya yi aikin ƙware kafin bayyanar annabi Muhammad. to Allah zai ba shi lada kirista ne ko ba yahudi ka duba sahih muslim kitabul janna sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah nazara ila ahalil ardi Allah ya dubi mutanen duniyar nan kafin zuwan annabi Muhammad wannan hadisin yana sahih muslim kitabul janna Allah tabaraka wa ta'ala ya dubi duniyan nan gabanin bayyanar annabi Muhammad famaqatahum arabahum wa ajamahum sai Allah ya ji kyamar mutanen duniyan kaf ya kyamace su larabawa ne da ajami duk duniyar baki ɗaya Allah bai kaunanta illa baqaya ahlil kitabi face yan ragowar ahlil kitabi akwai birbishi ragowar ahlil kitabi waɗannan ragowar ahalul kitabi ɗin su ne kaɗai Allah tabaraka wata'ala ta'ala yake so kuma a dalilin su ma ya bar duniya domin da zaran duniya an rasa mai furta kalmar shahada Allah yana hallaka ta hadisin yana sahih muslim inna Allah nazara ila ahli famatahum arab wa ajamahum Allah ya dubi mutanen duniya sai ya kyamace su larabawansu da ajaminsu in aka ce ajami duk wata ƙabilar da ba larabawa ba da larabawa da sauran ƙabilu kaf Allah ya kyamace su illa baqaya min ahlil kitabi face ‘yan kaɗan ragowar ahlil kitabi wanda a dalilinsu Allah baraka wa ala ya bar duniya malamai sun tabbatar dalilin kalmar shahada Allah ya bar duniyan nan da a ce duniyan nan babu kalmar la ilaha illallah jama'a ku tabbata Allah yana hallaka ta saboda bai yi ta ba illa don a bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah tabaraka wa ta'ala yace ban halicci aljannu da mutane ba don su bauta min kaga ko idan ba a bautan Allah to babu hikimar kuma halittar duniya din don haka sai Allah ya hallaka ta waɗannan ‘yan ragowar ahalul kitabi din wanda ya yi aikin kwarai a wannan lokaci Allah yana ba shi lada abinda aya take nufi kenan ba za ku samu kyakkyawar fahimtar wannan aya ba sai kun ji labari game da musuluntar Salmanul Farisi Allah ya kara masa yarda. salmanul farisi ana ce masa salmanu khair ana kiransa salmanu ibnul islam salmanu dan musulunci in kana alfahari babana shine wane to salmanu ko yana alfahari mahaifinsa shine addinin musulunci yana cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin waɗanda suka fi ilimi ma cikin sahabban manzon Allah don annabi ya gaya ma Abu Darda'i wata rana yace Salmanu afqahu minka manzon Allah yace Salmanu ya fi ka fahimtar addini manyan sahabbai yana cikin su domin haka akwai ma sahabbai da suka ruwaito hadisai daga gunsa domin cikin sahabbai akwai malamai akwai ɗalibai to Salmanu yana cikin malaman sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya yi karatu gunsa, Ka'ab bin Abu Sa'idin al-Khudri, Abdullah bin Abbas duk sun kawo hadisai daga wajen Salman farisi Mutum ne wanda ya yi tsawon rai, ya daɗe a duniya, an ce ya kai shekara ɗari uku da hamsin a duniya. Wanda al'imamu zahabi, al'imamu zahabi cikin malaman sunna. ka duba jami'ul masani wa sunan mujallar na biyar shafi na da shida ya ce na bi salsala na tarihin salmanul farisi na ta ƙoƙarin in ga bayani game da shekarunsa wajattul aqwala fi sinnihi kulliha dalatan ala annahu jawazal mi'atayn wa khamsin na samu maganganun malaman tarihi malamai da suka rubuta tarihi akan salmanul farisi na samu maganganunsu akan cewa salmanu fa ya ƙetare shekara 250 a duniya wal ikhtilafu ma huwa fi za'idi sabani da aka samu akan abin da ya ɗara ne yace mara rajatu an zalika na dinga bin salsalan tarihinsa to amma daga baya dai sai naga wannan yayi yawa shekarun sun yi yawa wa zahara li annahu zada ala 80 yace daga baya sai na fahimta salmanul farisi dai ya ɗara shekara tamanin a takaice dai ya yi tsawon rai kuma gashi yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihinsa yana cikin al'isaba na ibn hajar labari na 3,353 usdul gaba na ibn al'afir labari na 2,149 da al'isti'abu na ibn abdulbari labari na 1019 ka dukkan da abdullahi bas ya bayar game da bayanin da shi Salman al-Farisi yayi dangane da tarihinsa shi kansa yana cikin as-sahiha hadisi na 894 Salman al-Farisi da kansa ya ba da tarihin kansa wanda shi yake fassara muku wancan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya dubi duniyar nan ya kyamace ta dukkan kabilun duniya face ragowar ahalul kitabi ragowar ahalul kitabi kiristoci da suka saura gabanin bayyanar manzon Allah waɗannan kiristoci su ne kaɗai Allah yake ƙaunarsu kun ga yana gwada muku kenan abin da Allah yake nufi wanda ya aikin kwarai cikin ahalul kitabi gabanin bayyanar manzon Allah to fa Allah maɗaukaki zai ba shi ladansa Salmanul Farisi da kansa yake gaya ma Abdullahi bin Abbas ya ce ga labari na kuntu julan farisiyan ni na kasance mutum ne mutumin farisa farisa ita ce yankin iran min ahli usbuhan ina cikin mutanen da suke zama a yankin usbuhan usbuhan shine arewacin iran a yanzu asalinsa mutumin arewacin iran ne shi yasa ake kiransa salmanul farisi salmanu mutumin farisa farisa da ake faɗa ba faris da kake ji yanzu a wannan duniyar ba farisa a wancan zamani sunar wata ƙasa ce mai girman gaske wanda a yanzu tana sashin iran ya ce kuma a wannan yankin ma ina sashi na usbuhan min ahali ƙaryatin ina wata wani gari wani ƙauye da ana kiran ƙauyen da suna jin na jiyu wa kana bi dihikanu ƙarya babana ya kasance shine ainihin wato shugaban wannan alkarya din ta sashin addinin da suke yi huwa dihqanu qaryatahu wato shine shugaban addinin wannan ƙauyen aljiyu salmanu ya ce wa kuntu ahabbu khalqillahi ilaihi na kasance duk cikin 'ya'yan babana babu wanda mahaifina ya fi so fiye da ni yana tsananin sona falam ya zalbihi hubbuhu iyaye hatta habasani fi baitihi saboda tsananin ƙaunata da yake yi shi mahaifina sai ya tsare ni a gida bai bari ina fita mulazimun annar suna bautan wuta addinin su kenan kaga arna ne majusai almajusiya wato ita ce addini da ake bautan wuta majusiya saboda tsananin son shi da mahaifinsa yake yi sai ya tsare shi a gida ya lizimci wutan da suke bauta masa kama tuhbasul jariya ya ce yadda ake tsare yarinya mace a hana ta fita saboda tarbiyya kar ta saba da maza to haka na babana ya tsare ni a gida bai son ma in fita saboda tsananin ƙaunata wa ujihittu fil majusiyya an wahalar da ni game da wannan addini na arna wato na bautan wuta hatta kuntu qatinan narin ladhi yuqiduha la yatrukuha takbu sa'atan yace sai da aka wayi gari na kasance ni nake kunna wutan da ake bauta ita kuma wannan wuta ka'ida ta ba a bari ta mutu ko da na minti ɗaya ne ko sekon guda wutan ita ake bauta don haka ba a barin ta mutu to sai mahaifinsa ya bashi wannan aiki shi kulawa da wannan wuta sulmanul farisi ya ce wa kanat li abi bai'atun azima babana yana da wata babbar gona qala yace fashagala fi bunyanin lahu yawman wata rana mahaifina yana da wani gini da yake yi akwai wani gini da yake yi wannan ginin sai ya dauke hankalinsa bai samu tafiya wannan gonar ba faqala li sai yace min ya bunayya inni qad shagaltu fi bunyani hadha al-yawm <clears throat> na shagaltu a wajen wannan gini a yau an bai a ci har ban samu tafiya gona ta ba fazhab fa aqliha don haka ka tafi gonar ka leka ka duba ka gani ya kyale shi ya fita daga gida don ya tafi wannan gona larura ta sa haka don bai son salmanu ya bar gida saboda tsananin kaunarsa da yake hadisin yana cikin as-sahiha hadisi ne ingantacce hadisi na 894 yace wa ni fiha bi ba'd ma yuridu ya umarce ni in na tafi gonar ga wasu abubuwa da yake so in yi na saurari umarninsa fakarajtu uribu bai'atahu sai na fita uridu bai'atahu na nufi gonarsa famarartu bi kanisatin min kana'is nasara sai na wuce wani coci daga cikin cocinan nasara wato kiristoci akan hanyarsa zuwa gona sai ya wuce coci aswata hum sai na ji muryar mutane a cikin cocin suna ibada fiha wa hum yusalluna suna sallah ajiyar da salman ya ce sun sallah don haka sallah suke hakikatan farajtu sai na fita da na ji mutanen nan suna sallah akan hanya ta da kaltu alaihim sai na leka na leƙa wannan coci an ma una don in ga me suke yi a ciki qala yace ma ra'aituhum lokacin da naga mutanen nan kiristoci a cikin cocin nan a'jabat ni salatuhum sai sallar da suke ta bani sha'awa wa ragibtu fi amrihim sai nayi sha'awan al'amarin su wa qultu a cikin raina sai nace hadha wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayhi addinin wallahi yafi addinin da muke addini shi za a ce ana bautan ina munasaba tsakanin ɗan adam da kuma wuta banda azaba yaushe kuma ɗan adam zai ɗauka wuta ce ta halicce shi ya ce wannan addini nasu ya fi namu ya faɗa a cikin ransa fa wallahi ya ce na rantse da Allah ma taraktuhum hatta garibatu shamsu ban bar gurin ba sai da rana ta buya shi bai isa gonar mahaifinsa ba wa taraktu bai'ata abi na bar gonar babana walam atiha ban je ba fa qultu lahum sai na tambayi mutanen cocin aina aslu hadha din ina so ku gaya min asalin wannan addinin domin mutumin da yake son shiriya yana da tambaya da yake akan addinin da ya bashi sha'awa dole ya yi tambaya shin wannan addini daga ina ya samo asali kaga ta zai gane addinin gaskiya ne ko na ƙarya kalu suka ce bi ai asalin wannan addini ya fito ne daga kasar sham tushen kiristaniti ya ce to ni kuwa tun da naji inda asalinsa yake zan tafi tushen wannan addini don isan shi sosai in gani ko ya fi addininmu wato asali ya fi addininmu kyau sun marajatu ila abi sai na koma gida koma ga mahana wa qad ba'asa fi talabi ai har ma ya aika a neme ni ana ta cigiya Salmanu ya shiga unguwa unguwa wa shagaltuhu an amalihi kullihi da ba a ganni ba gaba ɗaya ina ya ɗauki hankalinsa ya bar duk ayyukan da ke gaba aka shiga cigiyar inda salmanu yake kala ya ce falamma jituhu lokacin da na iso gida kala sai ya ce ai bunayya aina kuntu ya kai ɗana ina ka bi lam akun alam akun ahattu ilayka ma ahattu ashe ban yi alƙawari da kai zaka tafi gona ba zaka je ka leka min qala yace qultu ya abati sai na ce ya kai babana ina tafiya gona marartu bi nasin yusalluna fi kanisati lahum na wuce wasu mutane suna sallah a cikin wani cocin su fa a'jabani ma ra'aytu min dinihim abinda na gani na addinin su sai ban sha'awa yace fa wallahi ma ziltu indahum hatta garibati shamsu kaga Salmanu mai gaskiya ne bai masa ƙarya ba ya ce wallahi baba ban rabu da mutanen nan ba sai da rana ta buya ƙala sai ce mata ai bunai laisa fi zalika dini khairun ya kai dana wannan addinin babu alheri a cikinsa ka rabu da shi dinuka wa dinu aba'ika khairun minhu addininka da na iyayenka ya fi ka rike shi ka watsar da wancan addini nasu wancan bakon addini ne kasan mutane suna da sha'awan bin addinin iyaye da kakanni suna suna ganin kamar cewa in ya shirya ce to mahaifi ya fi dacewa ya same ta kan ɗa domin haka idan uba yana kan wata aƙida ya sai ya aƙida ta kirki ce ya ce don haka ka riƙe addininka da kuma na iyayenka wato sa kenan ba wai a yi tunani shin addinin ya dace a bi ko a'a ba ƙala sai ya ci ƙultu nan take salman ya ce masa kalla wallahi sam ban yarda innahu khairun min dinina addinin su yafi namu wallahi kuma ubansa shine sarkin garin da san ban yadda ba wani addini da na gani yafi namu da uban ya hangi cewa dan ya raja akan wannan addini ya ce faja'ala fi rijili kaidan sai ya sa min turu ya daure ni a gida sun mahabasa ni fi baiti ya tsare ni a cikin gida ya hana ni fita qala yace wa ba su ila nasara ni ko sai nayi aike ga waɗancan kiristoci a can wancan cocin fa qultu lahum nace musu idza qadima alaikum rukabun min sham idan wata tawaga ta zo muku daga sham din nan inda kuka ce shine tushen addinin ku inda aka samu wata jama'a ta zo tujjarun na attajirai yan kasuwa min nasara kiristoci daga sham fa akhbiruni ne bihin ku bani labari saboda kuwa zan yi duk yanda zan yi zan bi su mu tafi sham in je in ga tushen addinin kuɗin nan saboda na riga na yi sha'awarsa ya aika wa mutanen cocin kuma sai suka yi yadda ya umarce su qadima alaihim rukabun min ash shab ana nan wata rana shi dai yana turo sai ga wata tawaga ta yan kasuwa ayari sun zo tujjaru min nasara attajirai na kiristoci sun zo daga Siriya qala yace fa ne bihim sai suka aiko min a boye cewa to gafa attajirai sun zo kiristoci daga siriya kasar Sham in kana son tafiya to za su tafi qala yace fa qultu lahum sai na aika musu idza qabaw hawaijahum in sun gama biyan bukatun sun gama kasuwancin su wa aradu raj'ata sun yi nufin su koma kasar su ila biladihim fa azinuni bihim sai ku sanar da ni falamma aradu raj'ata ila biladihim lokacin da suka yi nihin za su koma kasar su ni bihin sai suka aiko min labari to yanzu fa sun shirya za su bar gari salman ya ce fa alqaitu wato hadida min rijli sai nayi dabara da na jefar da wannan turu daga kafafuna dama can ya koyi yadda zai yi ya kubuta daga wannan turu din ya kunce kansa sun makaratu ma'ahum sai na fita na haɗu da su muka fita muka bar gari hatta kadimtu sham sai dai na isa ƙasar siriya. kaga ya bar iyayensa kenan falamma tuha lokacin da na iso sham da waɗannan tawaga na kiristoci 'yan kasuwa kultu <clears throat> sai na yi tambaya na ce man afdalu ahli hadha din ina so in san wanda yafi daraja daga cikin kiristoci mabiya wannan addinin naku na addinin nasara wani mutum ne yafi addini daga cikin ku kalu sai suka ce al-usquf fil kanisa ka tafi gun wani bishop gashi can a cikin coci wannan bishop din shi yafi addini duk kasan nan da jin haka fajitu sai na je gurin wannan bishop din fa qultu sai na ce masa inni qadara ragibtu fi hadha ad-din na yi sha'awan wannan addini tun daga garin mu jiyu yankin usbuhan da yake kasar farisa sha'awar addinin nan ta sa na baro ƙasa ta na baro iyayena na ce zan zo in ga malamin da ya fi ilimi cikin wannan addini don ya karantar da ni Allah ya taimake ni na iso wannan ƙasa na yi tambaya a gaya min wanda ya fi ilimi aka ce min kai ne to na zo gurinka wa ahbabtu an akuna ma'aka ina son in kasance tare da kai aqdimuka fi kanisatika zan rika maka hidima cikin wannan cocin naka wa allamu minka ya ringa koyon addini wajenka wa usalli ka ya ringa sallah tare da kai kaga ya gwada cewa suna sallah kala sai wannan bishop din ya ce masa udkhul ka shigo fa dakaltu ma'ahu sai na shigo tare da shi muka zauna kala ya ce fa kana rajulu su'in sai na samu mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne. ya amuruhum bi sadaqa zai umarci mutanen da suke zuwa cocin su tara sadaka wa yuraggibuhum fiha ya kwadaitar da su ku ba da sadaka Allah zai ba ku lada a kiyama zai kaza da kaza fa idza jama'u ilayhi minha ashiya'a in sun tara masa kaya da yawa abubuwa da dama iktanazahu li nafsihi sai ya binne ya boye maransa walam yu'timuhu masakin walam yu'tihi masakin yadda talakawa bai ba matalakawa sai ya boye dukiyar don haka yasa ya ce mutumin banza bai da gaskiya ya ce hatta jama'a sab'a qilalin min zahabin wa waraqin wannan bishop din sai da ya tara tulu guda bakwai cikin tulunan nan ba komai illa zinari da azurfa ya tara wuri guda duk nashi ne kala ya ce wa gabtuhu bugdan shadida sai na kyamaci wannan mutumin kyamata mai tsanani ah, lima ya yasna'u saboda abin da ga yana aikatawa amma da shike salmanu mutum ne mai son gaskiya bai watsar da addinin ba saboda halin malamin daban addinin daban shi dai yana kokarin ya san me addinin yake domin akan samu malami da zai lalace wannan kuma eh, wasu su yi tunanin ko addininsa ne ya karantar da shi haka hali daban addini daban don haka yasa bai rabu da malamin ba yace to ana nan dai sun ana tashi ranar sai ajali ya same shi mutumin ya mutu wannan bishop din fajtama'at ilaihin nasara kiristoci suka taru wajensa tadfinuhu da su binne shi fa qultu lahum sai nace musu <clears throat> inna hadha kana rajulun su'in wannan mutumin mutumin banza ne rajulun su'in mutumin banza ne ya bi sadaka yana umurtan ku ku tara sadaka wa yuragibukum fiha sana ya kwadaitar da ku fa idza ji'tumuhu biha in kun taro sadaka kun kawo masa iktanazaha li nafsihi sai ya boye maransa walam yu'ti al masakin min shay'an baya ba wa talakawa komi qalu da suka ji haka tun ba abin wannan bishop din ba ya fallashe shi da waɗannan kiristoci suka ji haka sai suka ce wa ma ilmuka bi zalika ina dalilinka me yasa ka faɗi haka wannan mutum fa shi yafi daraja a kasan nan shine babban mu gaba ɗaya ka ce wai mutumin banza ne ina hujjarka kala sai ya ce to adullukum ala kanzihi ku zo zan nuna muku inda taskarsa take inda ya boye dukiya kalu suka ce fadullana alaihi ka nuna mana kala ya ce fa'urituhum sai na je nuna musu gurin da mutumin yake boye dukiyar kala ya ce fastakharju Juminhu sab'a kilalin Allah ya sa aka dace suka fitar da tuluna guda bakwai mamlu'atan zahaban wa waraka cike da zinari azurfa kala ya ce falamma ra'awha lokacin da suka gani kalu sai suka ce wallahi la nadfinuhu abadan wallahi ba za mu binne wannan mutum ba wato ba zai ma samu karama ta binnewa ba ba za su ma daraja shi da biso ba fasalabuhu sai suka rataye shi sun rajamuhu bil hijara suka dinga jifansa da duwatsu don mutumin banza ne suka kyale shi nan a rataye ba su binne shi ba kaga salmanu yana da kyakkyawar zuciya ba dan kyakkyawar zuciyarsa ba lokacin da wannan mutumin ya mutu da sai ya ɗebi waɗannan tuluna guda bakwai ya tafi abinsa da dukiya ya fito nema to shi ku addini ya fito ya nema ba dukiyar ba ubansa shine sarkin garinsu kuma mai kuɗi ne amma ya bar dukiyan ya bar ƙasan ya bar iyayensa da ‘yan uwa saboda ya nemi addinin gaskiya sun ja'u salman ya ce sai suka kawo bi rajulin akhar suka kawo wani mutum fa ja'aluhu bi makanihi suka sa shi ne madadin wancan shi yake matsayin babban bishop din kiristoci na sham a wannan lokaci يقول سلمان salman abdullahi bin abbas yace salman yace فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أتكي متاني إن بادي مسلمي با mutanen da ba su sallah biyar a rana wato cikin arna ban taba ganin mutumin da ya fi wannan mutum daraja ba wato sai dai musulmai musulmai kan sun fi shi daraja in ji salmanun farisi ya ce idona bai taba nuna min wani mutum da ya samu daraja irin wannan mutumin ba in ba da cikin musulmai masu sallah biyar a yini ba saboda musulmi ya dara dukkan wani mutum a duniya matukar musulmi ne yana kulawa da addininsa salmanu ya siffanta shi ya ce wannan mutumin da suka nada a madadin bishop azhada fi duniya mutum ne mai gudun duniya wala argaba fil akhirah ban taba ganin mutumin da kuma yafi fi ya samu lahira irin wannan mutumin ba wala ad'aba laylan wa nahara minhu ban taba ganin mutumin da yake da naciyar ibada dare da rana irin wannan mutumin ba wato mutumin kirki ne qala ya ce fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablihi na so wannan mutumin soyayyar da ban taba yi ma wani gabaninsa ba na kaunace shi sosai saboda gaskiyarsa wa aqamtu ma'ahu zamanan na zauna tare da shi na wani lokaci thumma hadaratu al-wafatu ana na akwana tashi sai mutuwa ta zo masa shi ma fa qultu lahu sai ce masa ya fulan ya kai wani inni kuntu aka na kasance tare da kai tsawon lokaci wa ahabbtuka hubban lam uhibbahu min qablika na so ka wata soyayyar da ban taba yi ma wani gabanin ka ba hatta iyayena ban so su irin yadda na so ka ba wa qad hadaraka ma tara min amrillah kuma gashi abinda kake gani na al'amarin Allah fa ya zo maka yanzu shine mutuwa mutuwa ta zo maka fa'ila man tusa bi to wa kake min wasiya kuma in ka mutu in same shi in sadu da shi don in ci gaba da karatu in san Allah in san addini wa ma amurni kuma menene zaka umarce ni da yi wace wasiya zaka yi min qala sai wannan bishop din yace masa ai bunai ya kai ɗana wallahi ma a'lamu ahadan al-yawma ala ma kuntu alayhi wallahi a wannan zamani namu yau din nan ban san wani mutum da yake kan irin wannan addini da nake kai ba wanda yake rike addini irin wanda nake a duniya a yau ban san wani ba laqad halaka ce mutane sun halaka kiristoci da kake gani wa baddalu sun canza addinin wa taraku aksara ma kanu alaihi sun bar mafi yawan addinin da da aka ce su yi illa rajulan amma na san wani mutum ɗaya tak wanda ina fatan zaka samu addinin gaskiya a wajensa bil mausil shi kuma yana mausil wanda gari ne da ake kiransa mosul a yanzu yana iraq har yanzu wannan gari yana nan ce wannan bishop din yana mosul don haka ka tafi wannan gari wa huwa fulanin ga sunansa fa huwa alama kuntu alaihi shi kam yana kan addinin da na kasance a kansa na tabbatar yana kokari wajen kulawa da addinin annabi isa na asali fa alhik bihi don haka ka je ka hadu da shi salmanu ya ce ma mata lokacin da wannan bishop ya mutu wa gayyaba ya faku bi ma'ana aka binne shi ya bar duniya lahiktu bi sahibil musul shikenan sai na tashi na nada kayana na bar sham na tafi musul yadda wannan bishop din ya bar min wasiya ina tafiya na tambayi sunan wannan mutumi fakultu a ne alaihi aka nuna min inda yake fakultu da sai na ce masa ya fulan bayan mun gaisa na ce ya kai ne inna fulanan ausani inda mautihi wani ka san shi yana sham yace ya san shi yace to lokacin da ya zo mutuwa ya mun wasiya an alhaqa bika cewa in zo in sadu da kai in ci gaba da karatun addini a wajenka wa akhbarani annaka ala amrihi kuma ya bani labarin cewa kai ma kana kan addini irin nasa don haka yasa na taho gurinka kala sai fa kala li sai wannan bishop din da yake ce masa na ka zauna tare da ni ka ci gaba da karatu fa kamtu inda Hussein zauna tare da shi salmanu ya ce fa khaira rajulin sai na same shi min kirki ala amri sahibihi kamar dai wato addinin wancan mutumin shi ma yana kulawa falam yalbuf an mata shi ma kuma dai bai dade ba sai mutuwa ta zo masa falam ma habarat lokacin da mutuwa ta zo masa Kultu lahu sai ce masa ya fulan to ya kai ne. inna fulanan ausa bi wa wani shi ya mun wasiya lokacin da mutuwa ta iso masa yace in zo gurin ka in ci gaba da karatu wa amarani bil huqi bika yace in sadu da kai in zo in zauna wajenka in koyi addini wa qad hadaraka min Allah azza wa jalla ma tara gashi kuma al'amari da yazo daga wajen Allah mabuwayi mai daukaka mutuwa ta zo maka ta cin maka ah, don haka fa ila man tusabi wa kake min wasiya kuma in same shi in ci gaba da karatun nan wa ma ne kuma me zaka umarce ni da yi bayan mutuwarka abinda zai amfane ni duniya da lahira mecece ka gare ni qala sai ya ce masa ai bunayya ya kai dana wallahi ma a'lamu rajulan ala alaihi ke na rantse maka da Allah ban san wani mutum wanda yake rike addini irin wanda muka kasance a kansa ba da ni da wancan mutumin da yake sha illa rajulan face mutum ɗaya na sani a yanzu a duniya wanda yake kulawa da wannan addini kamar yadda muke yi shi kuma yana wani gari ne da ake kira nasibina yana tsakanin hijaz da ƙasar sham wa huwa fulan ga sunansa fa alhiq bihi don haka kaje gurinsa kaga duk wani bishop da salman ya tafi gurin shi sai ya mutu bayan yana dan karatu an samu lokaci sai ya mutu sannan ya kama da labarin alkali eh, wani malami da aka yi da ana kiransa alqabi al alkalin makka lokacin da ya taho makka ya tarar da mutanen makka suna da camfi ya dinga wa'azi mai tauhidi ne jama'a ku daina camfi ba shi da kyau akwai wata mata ta auri maza hudu kowanne mutum ta aura sai ya mutu mutane hudu ta aura kowanne yana mutuwa kaga ba a yi na biyar ba ko ta rasa ma'auri saboda wai ya gwada wa mutanen maka canfi ba kyau ku daina cewa akwai wata mai farar kafa eh, ya je ya zawarci wannan matan ya aure ta saboda ya tabbatar wa mutanen maka aqidan tauhidi ana na akwana ta sai ajali ya samu alkali abdul muttalib ya zo mutuwa sai matan ta ce masa ya kai mijina ila man tusa wace wasiya za ka yi min kenan ga mutuwa ta zo maka ya ce har kina buƙatar miki wata wasiya a ke ila shaqiyyi sadisi ai ina miki wasiya in na mutu sai kuma shakiyya na shida ya aure ki kun ga an yi na biyar kenan Salman Farisi ya bar nasibin ya bar wannan gari Musil ya tafi nasibin قال يتي فلما ya وغيب لهدت بصاحب نسيبين lokacin da ya mutu ya bar duniya sai na tafi gudun wancan bishop shine bishop kenan da salmanu ya taru da shi fajaituhu na je wajensa fa akhbartuhu bi khabari na bashi labari na wa ma amarani bihi sahibi da abinda wancan bishop din ya mai umarni da yinsa kala shi ma wannan bishop da yake nasibin sai ya ce masa fa indi ka zauna wajena fa aqamtu indahu shi ma sai na zauna tare da shi fawajattuhu ala amri sahibaihi sai na same shi yana kulawa da al'amarin wato waɗancan bishop ɗin ‘yan uwansa guda biyu mutum ne mai kulawa da addini fa aqamtu ma khairir rajuli nace na zauna tare da mutumin kirki fa wallahi yace to na rantse da Allah ma labisa shi ma dai bai dade ba an nazala bihil maut sai mutuwa ta sauko mishi falamma hudira lokacin da ajali ya zo mar qultu lahu sai nace masa ya fulan ya kaiwa ne inna fulanan kana ausabi ila fulani wani shi ya min wasiya yace in sadu da wani in ya mutu thumma ausabi fulanin ilayka wani din nan kuma ya min wasiya ce in zo gurinka fa ila man tusabi kai kowa zaka yi min wasiya in ka mutu in sadu da shi tun daga ajali ta zo maka wa ma ta amurini kuma da me kake umurta na qala sai yace masa ai gunayya ya kai dana wallahi ma na alamu ahadan baqiya ala amrina wallahi ba mu san wani wanda ya saura kan wannan al'amari namu ba irin wannan addini ba mu san wani wanda yake riko da shi haka ba amurka an tatihi wanda zan umarce ka kaje gurinsa illa rajulan sai dai mutum guda shi kuma yana wani gari ne da ake kiransa amuriya fa innahu bi misli ma nahnu alaihi shi ma yana riko da addini irin wanda muke kansa fa in ahbabta in kana so fatihi sai ka je gurin shi qala yace fa innahu ala amrina shi wannan mutumin da yake amuriya shi ma yana kulawa da addini yadda muke yi ya yace falon ma mata lokacin da wannan fasto ya mutu bishop kai gayyaba ya bar duniya lahiktu bi sahibi amuriya sai na tafi gurin wancan bishop da yake amuriya kaga bishop na biyar wanda in ka duba sahihul bukhari al-imam al-bukhari yace sai da salman farisi ya dinga kaura daga wannan bishop zuwa wancan bishop sai da ya tafi gurin bishop bishop sama da goma sha duk wanda ya tafi gurinsa ko ajali zai same shi zai bar mara wasiya ka je gunwa ne to shi wancan na amuriya da na tafi gurinsa wa akhbartuhu eh, khabari na bashi labari na fa qala sai ce min aqim indi ka zauna na fa aqamtu indahu sai na zauna a wajen shi yace ah, fa aqamtu ma rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim na zauna tare da mutumin da yake kula da shiriya irin ta waɗancan bishop ɗin kuma yana kiyaye addini ƙala ya ce wakta sabtu sai na kama sana'a a amuriya hatta kana li baqaratun wa ganima na samu shanu da awakai gunaima na samu shanu da awakai wato ya samu dukiya yayi wadata ƙala yace ce summa nazala bihi amrullah sai al'amarin Allah ya sauko ma wannan mutumin mutuwa ta zo masa shi ma falan ma hudira da ajali ya zo masa qultu lahu sai na ce masa ya fulan ya kai wani inni kuntu ma fulanin na kasance tare da wani fa ausa bi ila fulanin ila fulanin wa ausa bi fulanin ila fulanin wane min wasiya zuwa ga wane wane min wasiya zuwa ga wane wane wasiya zuwa ga wane thumma ausa bi fulanun ilaika sannan wancan ya mun wasiya yace in ya mutu in zo gurinka fa ila man tusa kai kuma fa wa za ka yi min wasiya in ka mutu in je gurin shi wa ma ta amuru ne kuma me za ka umarce ni da yi kada sai ce ai bune ya kai dana ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nasi amurka an shi a duniya kaf babu sauran mutumin da ya rage wanda yake kulawa da addini yadda muke yi wanda yake riko da addini annabi isa kamar yadda muka rike a yau wanda zan ce ka je gurinsa babu ban san kowa ba ni ne na ƙarshe in ji shi a sani na ya ce ma a'lamuhu ban san shi ba in ma akwai ya ce walakin na sai dai kuma qad adallaka zamanu nabiyyin zamanin wani annabin Allah inuwansa yana kanka a yanzu nan ga inuwa ta zamanin wani annabin Allah annabin ƙarshe inuwar tana kanka yanzu haka huwa mabu'usun wannan annabin Allah zai aiko shi bidini Ibrahim da addini irin na annabi Ibrahim ya kharuju bi ardil arab wannan annabin zai fito daga ƙasar larabawa muhajiran ila ardin bayna harratayn bainahuma nahlun zai yi kaura zai koma wata ƙasa zai koma wani gari garin yana tsakanin falalin duwatsu guda biyu ban san sunan garin ba amma ga siffar garin garin yana tsakanin falalin duwatsu guda biyu sannan kuma akwai dabinai bishiyoyin da bine a wannan gari da yawa garin yana cikin ƙasar larabawa ko ina aka haifi annabin ban san inda za a haife shi ba amma na tabbatar zai yi ƙaura ya dawo wannan gari kuma ga siffan garin bihi alamatu la tukfa wannan mutumin yana da wasu alamomi waɗanda ba su ɓuya cikin alamomin ya akulul hadiya shi wannan annabin yana cin kyauta wala ya akulu sadaka amma bai cin sadaka baina katifaihi khatimun nubuwa sannan a tsakanin kafadunsa ta bayan shi a tsakanin kafadunsa guda biyu akwai hatami na annabci don haka na baka alamominsa na kuma gaya maka gagarin da zai yi kaura ya dawo fa in istata'ta in zaka iya an tabhaka bitilkal biladi in zaka iya haduwa da wannan gari fa'al to sai ka tafi waccan kasa insha Allah zaka samu addinin da yafi wanda muke kai kala salman farisi ya ce sun mata wagayyaba gayyaba wannan mutumin bishop da yake a moriya shi ma sai ya mutu ya bar duniya fa makastu bi amuriya ma sha Allahu an amkusa sai na zauna a wannan garin gwargwadon tsawon lokacin da Allah ya nufi zan zauna thumma marra bi nafarun min kalbin tujaran ana nan wata rana sai ga wasu attajirai daga banu kalb wanda zuriya ce ta larabawa attajirai ne dama larabawa suna tafiya sham fatauci wanda mutanen makka sun saba da yinsa tun kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana nan ranar sai ga tawaga ta kabilar kab sun zo wuce banu kab tujjaran fa qultu lahum sai nace musu tahmiluni ila ardil arab na same su na ce ina buƙatar ku ɗauke ni ku kai ni ƙasar larabawa ban san inda take ba saboda shi ba balarabe ba ne salmanul farisi mutumin farisa ne suna da yaren su iran da kake ji tana da yarenta ba larabawa ba ne domin haka shi mutumin farisa ne ba balarabe ba ne bai ma taɓa zuwa ƙasar larabawa ba daga nan amuriya lokacin da wannan bishop ya mutu ƙoƙarin da yake shi ne ya ga ya isa wannan ƙasa saboda ya sadu da annabin nan da wannan bishop ya gaya masa cewa zamaninsa ya zo ya ce musu to ina son ku kai ni wannan ƙasa ta larabawa wa u'tikum baqara fi hadhihi zan baku na dinnan duka wa gunaimati kuma zan baku dukkan awakaina hadhihi kaga mutum ne wanda bai damu da duniya ba lahira ce a gabansa kwaro qalu suka ce na'am lalle mun yadda kawo shanu da awakan fa aqaitumuhum eh, fa a'taytuhumuha sai na basu wa hamaluni suka Salman farisi ni ban ma sani ba fa ba'u min rajulin min al-yahudi abdal ashe har sun gama ciniki na wajen wani ba yahudi sun sai da ni kafin su wuce abin su makka kasar larabawa suka kira wani ba yahudi suka ce kaga wannan yaya kana bukatar sa eh nawa zaka saya aka yi ciniki Salman al-Farisi yana jira a kama tafiya bai san an sai da shi ba ana gama ciniki wancan ya zo da turu ya daura mar zo mu tafi a yaya ai kai bawa na ne waɗannan sun sayar min da kai larabawa suka kama hanya suka tafi su fa kuntu inda hu kenan na zama bawa na zauna tare da wannan bayahudi wa ra'aytu nakhla sai na ga garin akwai bishiyoyin dabinai wa rajautu an takuna albalad alladhi wasafa li sahibi sai na yi fatan wannan ne garin da wancan bishop ɗin ya siffanta min cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ƙaura ya dawo wannan gari walam yahiqqa li fi nafsi amma wannan tunani wato bai natsu a cikin raina ba ina da shakka saboda sauran alamomin ban gan su ba to ana nan fa baina bainama ana indahu ina tare da wannan bayahudi ina masa bauta kadima alaihi ibnu ammi lahu min almadina shi wannan bayahudan da yake wadil qura yana da wani dan sa yana da yan uwa a garin madina dan sa ya kawo masa ziyara madina min bani kaiza yana cikin zuriyar banu quraiza yahudawan da suke madina da wannan nasa yazo wadil qura bayan ya gama zama fabta ani minhu sai ya sai da ni wajen shi bi ma'ana sai wannan dan babban nasa ya saye ni daga wajen wannan bayahuda kaga shi yayi sa'a fahtamali ina almadinati sai ya dauke ni ba mu tsaya ko ina ba sai garin madina Salman al-Farisi ya ce fa wallahi ma huwa illa ra'aituha yace na rantse da Allah da ganin garin fa arabtuha sai na gane garin kawai bi siffati sahibi saboda waccan siffa da wancan bishop ɗin ya fa aqamtu ma biha don haka sai na zauna a garin Madina ina bauta wajen wannan bayahudi wa ba'atha Allahu rasulahu Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makka a garin Makka fa aqama bi Makka ma aqama manzon Allah ya zauna a garin Makka tsawon lokacin da ya zauna la asma'u lahu bi zikirin ban taba jin labarin cewa annabi ya bayyana ba ban taba ji ba ban ma san akwai wani annabi ba ban bauta ba abin da yake gabana yace ma ma ana fihi min shugulin riki tare da irin shugula wato na bauta da nake ciki wato hidima na bauta da yake yi sun mahajira ilal madina ci ana nan ranar sai manzon Allah ya kaura daga makka zuwa madina fa wallahi Salman al-Farisi yace na rantse da Allah inni lafi ra'asi ina kan bishiyar wani dabino ina kan bishiyar na mai gidana wannan ba yahudan amali ina aiki akan dabino din wa sayyidi jalisun shi ko mai gidan nawa yana zaune a kasar bishiyar iz aqbala ibnu Amin lahu sai ga wani dan babban sa shi ma ya zo hatta wa kafa alaihi yana zuwa sai ya tsaya faqala yace fulan wane qatala Allah bani qaila yace ka wane Allah ya la'an Allah ya tsine mutan garin nan in ji wancan dan uwan dan uwan wannan ba yahudan mai gidan Salmanu farisi wallahi innahum al'ana lamujtami'una bi quba ka san abin da ya faru yace ban sani ba yace ai duk garin nan kowa ya fita an tafi quba quba wani kauye ne kafin isowa madina a wancan zamani mutanen garin da duk sun fita sun tafi quba ala rajulin sun tafi sun taru a wajen wani mutum kadima alaihim min makka wanda ya so ya zo musu daga makka al yau yau ya iso yaz'umuna annahu nabiyyun suna riya cewa wai annabin Allah ne kaji wai shi yasa ya tsine musu sha Allah ya tsine mu mutan garin nan ka duba duk gari su fita sun tafi wai tara wani mutum wanda yake da'awar annabin Allah ne qala salman yana saman bishiya yace falamma sami'tuha da jin wannan magana akhazatni urawa yace sai bari ya kama ni jiki na rawa ya kama kawai saboda tsananin son in ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta zanantu anni sa asqutu ala sayyidi sai da yi tamanin zan fado kan bishiyar nan akan mai gidana da yake zaune a gindinta kale yace wa nazaltu sai na sauko a hankali anin nakhla daga kan wannan bishiya faja'altu aqulu ina gama saukowa sai na zo gurin su ina cewa li ibni ammihi zalika ina gaya ma dan babban nasa nace masa ma za ta kulle kake faɗa ne ma za ta kudu Allah ne kake faɗa gaya ne kala yace fagadi ba sayyidi mai gidana sai ya fusata yaushe bawansa zai fito ya sauko ya bar aikin da aka sa shi ya zo yana tuhumar su har ya sa baki a cikin hirar da suke eh, falakama ne lakmatan shadida sai kwaɗa min mari mai tsanani ثم ne ce malaka wali haza ina ruwanka da abin da muke magana akai akbila malika ko kama aiki sai yace kultu sai ni kuma nace ce la shay'a wallahi babu komai inna ma aratu an astathbitu am amma amma qala wato ina so ne in tabbatar da abin da ya faɗa ba wani abu bane ai hakuri sai ya koma kan bishiya ya ci gaba da aiki ya dai tabbatar kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya iso Madina kaga labarin da wancan bishop ya gaya masa dai ya tabbata gaskiya wa qad kana indi shay'un to akwai wani abu da na dan tara kad jama'atuhu zuwa na Madina in yayi bautan yana kuma dan samun sana'a da yake yana dan tara dan dukiya falamma amsaitu ana nan wata rana da yamma da ya gama aikinsa da yake ma wannan mai gidan nashi ya ce a sai na ɗauki wato abin da na tara sun zahabtu bihi ila rasulillah wato ya tanadi wani dan abinci sai ya tafi da shi ga manzon Allah wa huwa bi kuba yana kuba don manzon Allah ya zauna a kuba kafin ya iso garin Madina ina isowa fa da kaltu alaihi na nemi izini a bani dama in shiga in gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bani dama fa udkhiltu alaihi fa qultu lahu sai na ce masa innahu qad balagani labari ya iso min an naka rajulun salihun cewa kai mutumin kware ne wa aka ashabul laka guraba kuma kana tare da sahabbanka baki wanda baki ne ko a garin nan kun taho daga maka zawu haja don haka duk kuna da bukata kenan wa hadha shay'un kana indi li sadaqatu wannan wani abu ne da na dan yi tanadin sa don sadaka fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum sai naga ku kuka fi cancanta in ba ku sadaka tunda ku ne mafi bukata a garin nan fiye da kowa don haka yasa na ɗauko wannan sadaka na kawo muku kun fi cancantar wannan sadaka ta fiye da kowa sai ya miƙa kaga yana so ya jarabta ya gani an gaya masa annabi zai bayyana madina ga siffar garin ya tabbata an gaya masa annabi zai taho daga makka zai taho garin madina ya hijira nan ma ya tabbata to ai an gaya masa annabi bai cin sadaka don haka sai ya ce ga sadaka na kawo gare ku yana so ya gwada manzon Allah faqarratuhu ilayhi sai na matsa da dukiyar da na kawo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ashabi sai manzon Allah ya juya ya dubi sahabbansa sai ya ce kulu ku ɗauki wannan abincin ku ci wa an saka ya dahu salman ya ce ina kallon annabi ya rike hannunsa falami a bai ci ba ƙala salman farisi ya ce fi nafsi a cikin raina sai na ce hazihi wahida na dan na farko ya tabbata an samu na farko ya ƙara samun natsuwa sun man sarrafta anhu sannan sai na juya na bashi na koma cikin garin madina ana nan fa jama'atu shay'an na sake tara wani abu wa tahawwala rasulullahi ila madina a wannan lokaci manzon Allah ya juya daga Quba ya dawo madina ثم جئت bihi sannan sai na taho ga manzon Allah a inda ya sauka na kawo masa wannan abin da na tara fa qultu sai na ce masa inni ra'aytuka la ta'kulu sadaqa na ga cewa baka cin sadaka domin na taɓa baka na ga baka ci ba wa hazihi hadiyatun akramtuka biha to wannan kyauta ne na kawo saboda mutunta ka gashi yana miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha sai manzon Allah ya ci wannan abin da ya kawo masa wa amara ashabahu manzon Allah ya umarci sa fa akalu ma'ahu suka ci tare da shi ga wannan ya gwada muku annabi yana cin abinci tare da sahabbansa ƙala ya ce faƙultu fi nafsi da ganin annabi ya ci sai na faɗa a cikin raina hatani isnatani an yi biyu kenan biyu sun samu saura na ƙarshe sun majitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ana na a kwana tashi sai na zo ga manzon Allah wa huwa bi baqir na neme shi aka ce yana makabarta yana bakiyar baƙiyar garkat makabartan madina qala yace wa qad tabi'a jinaza min ashabihi manzon Allah ya bi wata jinaza ta sahabbansa wato akwai wani wanda ya rasu cikin sahabban manzon Allah a wannan lokaci an je binne shi manzon Allah ya tafi makabarta tare da shi tare da sahabbai wa huwa jalisun fi ashabihi manzon Allah yana zaune cikin sahabbansa fa sallamtu alaihi sai na yi masa sallama don manzon Allah yakan zauna kafin a gama tona wato kabari ina zuwa na yi masa sallama sun mastadartu da na yi masa sallama sai na juya an zuru ila zaharihi ina dan kokari in leka bayansa don an gaya min akwai hatimin annabci a tsakanin kafadunsa biyu ta baya bayan na yi masa sallama sai ina gewaya shi ina kewaya shi ina dubawa ko zan ga wannan hatimi na annabci din hal aral khatam allazi wasafa li sahibi ko shin zan ga wannan hatimi na annabci wanda wancan bishop ya bani labari game da siffansa falamma ra'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya ga istadartuhu ina gewaya shi arafa anni astathbitu fi shay'i musifani sai manzon Allah ya gane ina kokari in tabbatar da wani abu ne da aka siffanta min game da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya gane yana son ya ga wani abu ne fa alqa rida'ahu an zahrihi sai manzon Allah ya jefar da mayafin ma da yake bayansa wa nazartu yana jefarwa ina dubawa ilal khatam sai na ga hatimin annabci fa arabtuhu sai na gane siffar yadda wancan bishar ya mun haka nan ya tabbata da ganin ya tabbata fanka babtu alaihi sai na kifu kawai kan annabi sallallahu alaihi wasallam uqabbiluhu ina sumbatarsa wa abiki ina ta kuka ina kuka ina sumbatarsa fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tahawwal sai manzon Allah ya ce min juyo fa tahawwaltu sai na juyo zauna na zauna ba ni labarin ka babu shakka manzon Allah yana da hatimin annabci a bayansa a tsakanin kafadunsa hatimin annabci din tsokar nama ce wadda ta fito daga tsakanin kafadun annabi sallallahu alaihi wasallam ah, tana da ɗan girma an ce girmanta yana daidai kamar koyin ah, kamar koyin tattabara ko kurciya bai fi haka girma ba wanda wasu malamai suke cewa zai kai ma ka dunkula hannunka wata tsoka ce ta nama ta fito tsakanin kafadun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bayansa kuma wannan hatimin annabcin ya fi kusa da kafadarsa ta hagu maimakon ya kasance a daidai tsakiyar kafadunsa akwai ruwayoyi da dama da ake badawa game da siffar wannan hatimin annabci ɗin iyaka abin da ya tabbata shi ne wannan tsokar nama ce kuma launin ta ja ne shi kenan alamar hatimin annabci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarai da ake badawa cewa wai a jikinta an rubuta Muhammad Rasulullah akwai irin waɗannan labarai wannan ƙarya ne da kuma cewa sirru antal mansur wasu kuma suka ce wai an rubuta a jiki ka ci gaba da rayuwarka kai ne wanda Allah zai taimaka wai an rubuta a jikin wannan hatimin annabci din wannan ma bai tabbata ba amma babu shakka annabi yana da hatimin annabci a kafadarsa ta hagu bayansa manzon Allah ya ce musulmanu farisi ka zauna ka ba mu labari fa qasastu alaihi hadisi sai na ba wa manzon Allah labarin tarihi na salman al ya ce kama haddastuka ya bin abbas kamar yanda nake gaya maka ya kai abdullahi dan abbas yanda nake gaya maka haka na gaya wa manzon allah a wannan rana ƙala da na gama gaya wa manzon allah fa'ajaba rasulullahi sai manzon allah ya yi sha'awa an yasma'a zalika ashabuhu manzon allah ya sha'awa a ce sahabbansa ma sun ji labari na don haka yasa nake baka wannan labari to bayan haka ya faru Salman al-Farisi ya musulunta don haka yana ya tabbata cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma gashi yana yana nan tare da bauta thumma shagala Salmanu سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد bauta da yake wajen Yahuda wannan ya hana shi ya zamanto yana lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bai samu damar halartar yakin badar da kuma yakin uhudu ba yakin badar da aka yi bai samu damar tafiya ba domin yana cikin bauta yakin uhudu ma da aka yi bai samu damar tafiya ba qala ana nan ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا نازو مجلس من الله منا zaune sai manzon Allah ya dube ni sai ya ce min katib ya salman ba ka zama karatu ba ka nizinta na saboda bauta me zai hana ka tafi ka nemi yarjejeniyar fansar kanka a wajen wannan bayahude din wato ka je ka samu bayahudan ka ce ya sa maka kuɗin da za ka biya shi don ka samu yanci shikenan da na tashi na koma sai na samu mai gidana faka tabtu sahibi na ce masa ina son ka ka gaya min dukiyar da zan baka don in samu yanci kala ka san bayahudi da sharri da yake yana samun riba ta hidimar da salmanu farisi yake masa ba zai sha'awar rabuwa da shi ba sai ya ce masa ah, kabai da salmanu ya ba da labari ya ce ala salafi mi'ati nakhlatin uhuyi halahu bil faqir wannan ba yahudan ya ce to zaka dasa min zaka min dashen ah, tushe na dabino ɗari uku bil faqir wato zaka tona Ah, a samu ka dasa min bishiya na dabino guda ɗari uku idan ka yi haka sannan kuma wa bi arba'ina uqiya ka kawo min zinare wanda ya kai ah, nauyin uqiya arba'in wanda in ka kimanta ta wajen nauyi a yanzu ya kai gram ɗaya don haka kuɗi ne mai yawan gaske فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي سيكوما يسامو من الله يا رسول الله wannan ba yahudi ya faga abin da ya gaya min yace idan ina son in samu yanci to sai na yi masa dashen bishiyan dabino guda ɗari uku kuma kowanne daga cikin dabinai ɗari uku ɗin nan a tabbata sun rayu idan aka samu dabino ɗari biyu da tis'in da tara sun rayu guda ɗaya bai rayu ba to ina nan cikin bauta na don haka ko da na dasa masa waɗannan dabinai ma ba zan samu yanci ba sai dabinan sun tabbata sun kama ƙasa sun rayu ɗari uku nan baki ɗaya to sannan zai bani yanci kuma nan ma sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu sai na bashi wancan zinari ɗin kaga ba yahuda yana da mugun hali da manzon Allah ya ji wannan labari sai ya dubi sahabbai ya ce musu a'inu akakum ku taimaka ma dan uwanku domin Salman farisi shi ma dan uwa ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce masu imani ‘yan uwan juna ne, don haka annabi ya ce, a inu a hakun ku taimaka wa ɗan uwanku. Salmanu Faris ya ce, anuni bin nakali sai suka taimaka min da wato tushen dabinai, domin shi wancan ba Yahudan ba wai yana da dabinan ba ne. Abin da yake so fili ne dai ga ta nan filin gona, ga shi nan a shimfiɗe, Salmanu ya nemo tushen dabinan ya zo ya tona ya kuma dasa. sannan ya dakata a tabbatar waɗannan dalilai sun kama ƙasa kafin nan ya samu yanci manzo Allah ya ce to ku taimaka masa da tushen dabinai fa ne sai suka taimaka min bin da dabinan nan an rajulu Salmanu ya ce wani mutum zai kawo min bi na wadiya wannan ya kawo min tushe talatin war rajul bi ishirin wannan sahabin ya kawo min tushe ishirin war rajul bi bi khamsi ashara wani mutum ya kawo min tushe goma sha biyar bi ashirin wani ma ya kawo min tushe goma wato sahabbai suka dinga kawo gudunmawansu ga Salmanu Farisi don ya samu yanci kaga wannan yana gwada mana musulmai yana da kyau su rika taimakon juna idan ɗayansu ya shiga larura su tallafa masa su wato tserar da shi daga cikin damuwarsa hatta tumi atli salatu mi'at wadiya yace sai da aka tara min tushe guda ɗari uku kamar yadda wancan ba Yahuda ya umarce ni da aka tara tushe ɗari uku <clears throat> na zo na samu mazan Allah na ce to ya rasulallah sahabai sun haɗa min tushen dabino guda ɗari uku fa li sai mazan Allah ya ce mai izhab ya salman to yanzu wannan aiki naka ne ka tafi ya kai salman fa fakir da ka je ka tona ramuka din kai kaɗai. Fa'iza in ka gama tona ramuka ɗari uku fatini ka zo ka gaya min ni ne kuma zan bada na gudunmawa kunu ana aba'uha yadi ni kuwa ni ne zan rika dasa da bi nan ma da hannuna wanda yana gwada muku manzon Allah ba da girman kai ba wai ya ce ku yi ne ya ja da baya zauna ba sahabbai sun ba da nasu gudunmawa to manzon Allah ya ce shi ne kuma zai ba da nashi gudunmawa wanda gudunmawarsa ta nasu fa fakartu laha salman al-farisi yace he tafi na dinga tona ramukan nan wa aani ashabi kuma sahabbai ma wasu sun taimaka ne muka yi ta yi haddai hatta idza faraktu minha sai da na gama ji'tuhu sai na dawo manzon Allah fa akhbartuhu nace masa ya rasulullah ka ce in tafi in tona waɗannan ramuka kuma sahabbai sun taimaka ne yace babu damuwa an gama tonawa an gama fakara da rasulullahi ma iya ilaiha sai manzan Allah ya fito tare da yin muka tafi gona faja'alaha faja'alna nuqarribu lahu alwadiya manzon Allah bai bar wani ya dasa da hannunsa ba illa kawai manzon Allah ya ce a ringa matso masa da tushen da binan wa rasulullahi rasulullah biyadihi manzon Allah da hannunsa yake dasawa ya binne ya dasa ya binne a bashi ya dasa ya binne fawallazi nafsu salman biyadihi salmanu farisi ya ce na rantse da wanda rayuwar salmanu ke hannunsa wato yana nufin na rantse da Allah ma matat min ha wadiyatun wahida babu tushe ɗaya da ya mutu cikin tushen nan guda ɗari uku manzon Allah ya dashe da kansa ya za a yi wani ya mutu hatta idza faragtu minha sai da na gama manzon Allah ya taho ya dasa kuma dashe ya tsira babu guda ɗaya da ya mutu daga ciki ya ce fa daitun nakhla kaga kenan na ba da rabin ah, abin da aka yi min sharadi na samun yanci wa baqiya alayyar mal saura kuma dukiya ya za a yi batun zinare shi ya saura ana nan wata rana fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi misli baybati dajaja min zahabin min ba'd al magazi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura sahabbansa yaƙi da aka tafi wani yaki sai aka samo ganima ganima da aka samu ɗin nan sai aka kawo manzon Allah wani ƙwayan zinare wanda bai fi girman wato koyin kaza ba bai da jaja zinare ne kamar koyin kaza da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zinare ɗin wato na ganima kala sai manzon Allah ya tambaya ya tambayi sahabbansa lokacin salmanu baya gurin yace ma fa'alal farisiyun mukatab ina labarin mutumin farisa ɗin nan da aka rubuta masa sharaɗi na samun yanci sai aka ce masa ai bai nan Fadu du'itu lahu salmanu yace sai aka kira ni ina zuwa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce min khudh hazihi ka rike wannan zinari Fa'addi biha ma alaika ka je ka biya wato dukiyar da take kanka na samun yanci ya salman fa qultu sai nace wa aina taqa'u hadhihi ya rasulullah mimma alai wannan yana gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tallafi ga sahabbansa manzon Allah yana taimaka musu da ya bashi wannan zinare sai salman ya ce ka ya rasulullah saboda salman yana yana gudu kada ya karbi zinaren ya tafi kuma shi ya tabbata zinaren nan ba zai kai a ce ya biya wancan kuɗi da aka sa mishi ba don zinarin da aka sa mishi ya fi wannan girma zinarin da zai biya masa wancan eh, eh, wato yancin da yake nema zinari ne mai yawa wannan zinarin da annabi zai bashi kuma kaɗan ne kaga in ya karba ba tare da yawa manzon Allah bayani ba zai zamanto yayi kuskure domin haka da annabi ya bashi zai ce wa aina taqau hadhihi ya rasulullah mimma alai ya rasulullah ta ya za a yi a ce wannan zinari da ka bani ya biya wancan dukiyan da aka ɗora ne ina wannan zai yi daidai da wancan ba zai kai ba wannan zinari da kake bani kaɗan ne ba zai biya min ba kala sai manzon Allah ya ce ku ha kai dai ka karɓa mana fa inna Allah azza wa jalla sai addi biha anka Allah mabuwaye ya ɗaukaka shi zai biya maka kala salmanul farisi ya ce fa aqastuha sai na karɓa da na karba na tashi na samu bayahude ina zuwa bayahude ya dariya wannan kuma shi ne zinanan da za a biya fa wuzinat lahum minha aka ɗora shi kan sikeli salman faris ya ce wallazi nafsu salman biyadihi kun ji in zai faɗi magana sai yayi yi rantsuwa na rantse da wanda rayuwar salmanu take hannunsa ana gwada nauyin wannan zinari da manzon Allah ya bani sai aka samu ya kai arba'i na uqiya ya yi daidai da ukiya arba'in jama'a ma'ana ya yi daidai da zinare da wancan ba da ya ɗora masa akan ya bayar in yana son ya samu yanci shikenan suka karɓi zinare fa aufaituhum haqqahum sai na biya su haƙƙinsu wa utektu aka na samu yanci aka yanta ni to daga wannan lokaci ya dawo cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa shahidtu ma rasulillahi al-khandaqa Yaƙin farko da na halarta tare da manzon Allah shine yaƙin Khandaq Yaƙin da larabawa suka haɗa kai ƙabilu da dama tare da yahudawa cewa za su murƙushe musulunci da annabi da musulmai a cikin garin madina za a gama da musulunci baki ɗaya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu labari ga daga ta mayaka ta doso madina yawansu ya fi ƙarfin sahabbai su ce za su tinkare su manzon Allah ya tara sahabbai yace ina shawara Salman al-Farisi yace to na yawon duniya ga abin da za a yi a kare kai ya Rasulullah me za a yi Salman al-Farisi yace a zagaye garin nan da babban rami a kasa sojoji kashi uku ya dinga siffanta yadda za a yi yaƙi kuma wannan siffa ta ba da nasara ga musulmai a wannan yaƙi na khandak Allah shi kara masa yarda yaƙin khandak shine yaƙin farko da na halarta tare da manzon Allah yace summa lam yafutni ma'ahu mashhad sannan bayan yakin handak babu wani yaki da ya kubuce min tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ya mutu hijira na da shekara talatin da shida a bayan rasuwar manzon Allah da shekara wato ashirin da biyar Allah shi kara masa yarda wannan ita ce labarin Salman farisi wannan labarin wato shi ke fassara mana waccan aya da take suratul baqara innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun don haka in aka samu wani kirista wanda ya rike addinin kirki addinin annabi isa addinin gaskiya gabanin bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam Allah zai addinin sa zai bashi ladan aikinsa don haka nan yana cikin waɗanda Allah zai ba su rabo a ranar tashin kiyama waɗannan su ne waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisin da yake sahih muslim hadisin da muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah nazara ila ahli al-ardi Allah ya dubi mutanen duniya kab da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa maqatahum manzon Allah ya ce sai Allah ya kyamace su mutanen duniya kaf Allah ya kyamace su arabahum wa ajamahum larabawa da sauran kabilu illa baqaya face ‘yan mutane kaɗan da suka rage min ahlil kitabi akwai wasu ‘yan mutane kaɗan da suka rage daga ahlil kitabi su kaɗai ne kaɗai waɗanda Allah bai kyamace su ba wato su ne mutanen da Salman farisi yayi karatu a gabansu ya zauna ya koyi addini Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda Allah ya sa albarka cikin karatun mu gobe za mu sake ɗauko karatunmu daga aya ta 61 ta suratul bakara mu sake gangarowa ji bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya game da waɗannan ayoyi muna fata wannan karatu Allah subhanahu ta'ala ya samu albarka gaba ɗaya ba mu ikon aiki kuma da abin da aka karanta kafin tambayoyi da Allah kamar da aka saba don Allah yan uwa musulmi a taimaka fi sabilillah yan agaji sai su zagaya Allah ba da taimakawa cikin wannan wata mai alfarma mai albarka Allah ya sa mu dace gaba daya tambaya ta farko yace assalamu alaikum bayan gaisa ta musulunci ce ni na auren mace sai ta haihu a cikin wata shida shin wannan ɗanawa ne ko kuma na wane ne hukuncin da yake ina son ƙarin bayani ka duba abdurrul mansur tafsirin al-imam suyuti tafsirin suratul luqman wato zamanin sayyidina usman akwai wata mata da aka samu ta haihu cikin duk bai wata shida ba an tabbatar cikin watansa shida wannan matan ta haihu to da ta haihu sayyidina usman sai ya umarni a jefe ta ma'ana ta yi cikin zina kenan da aka taho za a jefe ta sayyidina ali ya ce a'a ba daidai ba ne a jefe ta yace saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara Allah madaukaki ya ce cikin yaro da haihuwarsa da eh, har zuwa yaye wata talatin ne don haka idan ka ɗebe wato shekara biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za a yi na reno wata ashirin da hudu abinda zai saura na ciki shine wata shida domin haka bai dace a jefe wannan mata ba wannan ciki ba na zina ba ne sai da usman ya bincika sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka tabbatar irin su abdullahi bin abbas da sauransu bisa ga wannan hukunci yasa sa usman bai sa an jefe wannan matan ba wanda aljassas yake cewa don haka malamai gaba ɗaya sun ittifaki akan cewa wata shida shine akalla na adadin ciki wato ciki bai gaza haka don haka in mace ta haihu a wata shida wannan ba ciki ne na zina ba wallahu alam sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum malam shin mamu da suke bin liman za su karanta addu'a da ake yi bayan an yi ikama kafin liman har karatu kuma za su yi wato ul istiftah kenan ko addu'a da ake farawa bayan an yi kabbaran harama kada mu manta annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an saka liman ne don a yi koyi da shi don haka tun da liman yana wannan addu'a kai ma mamu za ka yi ka duba fatawa na bin bas ya maka wannan magana insha Allah sai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ce ni dan kasuwa ne idan aka zo sayan kaya a wurin aka tambaye ni abu da shi sai in je wajen watan kamar mai bani kaya sai sai in dauko kayan in gwada masa idan aka shirya sai in mai da riba mai da o kudin ya rike riba an kuma ba shirya ba man mai kayan kayansa shin wannan ya halasta haramun ne hadisi yana sahih sunan abi dawud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu bai'un wa salafun wa la bai'u ma laysa indaka manzon Allah ya ce ciniki da bashi ba sa haduwa sannan kuma kai sayar da abin da baka mallake shi ba ma haramun ne hmm. to idan kana son ya zama halal wani ya zo sayan kaya gurinka baka da shi sai ka cire kudinka ka je ka sayo kayan ka zo ka sayar ma wannan amma in ka tafi shagon can ka karɓo ka saya ba ka karɓo ne ka zo ka ba ma wannan cinikin ba tsakaninka ba ne da shi tsakanin mai wannan mai saya ne da mai wancan kayan domin haka ya zamanto ya shiga hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah wani ikon gyarawa lallai eh. <laughs> Allahu akbar Eh, tambaya ta gaishe assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce na ji kayi bayani game da yadda ake yin addu'a cewa mu yi koyi da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yasin da ake karantawa sai a tsaya akan kowane almubin a yi addu'a shi ma sunna ne bid'a ne wanda yake sunna ne sai ya gwada ma hadisi hmm. sai tambaya ta ga ki don Allah malam ina son a yi mani bayanin auren mutu'a da kuma matsayinsa a wannan zamanin namu auren mutu'a shine auren wucin gadi auren da za a yi shi na sati ɗaya ko wata ɗaya ko kamar da yadda yanzu ma'aikata ake musu yawan transfer daga Kano a kai ka Lagos mutum ya je Lagos sai ya samu wata ya ce to me aure dama zan zauna a nan ne na wata uku in wata uku sun kare shi kenan da shi ake cewa auren mutu'a wannan aure ba shi da kyau a musulunci ka duba al-mughni da ma bidayatul mujtahid haramun ne hmm. da can an taba halalta shi amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ittifaqan hmm. sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum <clears throat> don Allah malam ina son a yi mani bayani matsayin koyon ilimin taurari wato ramdu a musulunci subhanallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je gurin mai da'awar ya san gaibi har ya gaskanta abin da ya faɗa to ya wa addinin da aka saukar wa manzon Allah wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim Jawziya sun ce ɗaya daga cikin nau'uka na arraf shi ne arramal mai bugun ƙasa duk mai bugun ƙasa yana cikin arraf na'am sai tambaya ta gaba ke cewa don Allah malam kafara ce ta same ni ko zai wayatar in ciyar da mahaifiyata wannan abincin a madadin in ciyar da mutane sittin don ita ma bukaciya ce kuma ba da karfi to ba shakka akwai hadisin da ya zo sahihul bukhari da muslim lokacin da wani mutum irin wannan ya auku da shi ya auka wa matarsa da rana ya zo ya gaya wa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa matakai na kafara ah, ya gaza ba da ma dukiyar manzon Allah ya ce dakata aka kawo dukiya aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika masa wannan hatsin annabi ya ce ka je ka bayar sai ya ce ala afkar min ya rasulullah yanzu ashe zan ɗauki wannan hatsi in je in ba mu wanda ya fi ni bukata wato duk garin madina ba wanda ya fi ni talauci yaushe kuma za a ce mutumin da yake da talauci ya je ya ba mu wani sai manzon Allah ya dariya ya kyale shi kaga manzon Allah yana gwada je ka ci shikenan hmm. wanda malamai sun tabbatar kuma hadisi ya inganta har ma in ka fara ta gagara baki ɗaya azumi ɗaya mutum zai shi kenan wato daidai ne ya ciyar da gyatumarsa a bisa ga wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam babu komai kan insha Allah amma a tabbatar ba shi da bukatan ciyar da ita in yana da bukata in yana da wadata to bai dace ya bata ba wajibi ne ya ba ma wani mabukaci dan shi wancan larura ce ta sa manzon Allah ya kyale shi akan ya je ya ci wannan abincin na kafara din wannan ce assalamu alaikum malam na yarda shan rubutu bai da kyau me zaka ce game da tafsirin ibn abbas da ibn kasir inda suka ce akwai wata aya da za a iya rubuta mace mai ciki ta sha alkur'ani to wato ya kamata wannan malami ya samu littafin da aka yi magana akan arruka ainihin hukunci na tofi idan ya bi wannan zai gane cewa wannan fahimta eh, wannan hadisi waɗanda suke tafiya a kansa gaskiya eh, ba su da ƙarfi bi ma'ana ba rinjaya kan wannan fahimtar ba mafi dacewa shine mutum kawai ya bari insha Allah ka duba ahkamur ruqa wa tamayim akwai wani littafi da ake kiransa haka ya kawo bayanai game da malaman da suke cewa za a iya rubuta ayan qur'ani a sha da sauransu wanda Allah ya ji kan Muhammad Gume kawo wannan magana a qur'ani ko a tafsirinsa hmm. eh, da sauransu eh, bisa da hadisin Abdullah bin Abbas da sauran waɗannan duka ya kawo ya kawo kuma waɗanda suke dogara da hadisan annabi da suka yi hani kai tsaye akan dukkan wani abin da ya shafi wannan to aka daidaita ya ce mafi dacewa ga musulmi shine ya kaurace musu baki dai hmm. ya duba wannan littafin insha Allah ahkamur ruqa wat tama'im hmm. tambaya ta biyu ke cewa malam me yasa ake cewa sahabbai da mutanen kwarai Allah ya ƙara musu yarda maimakon a ce Allah ji kansu yaya Allah zai ƙara ma wanda ya mutu yarda kwarai saboda yardan Allah bata kare ba wato abin da zai gane shine da rahamar Allah da yardan Allah har yanzu ba su kare ba tukuna suna nan ko ka mutu yardan Allah tana nan kana iya samunta kuma ko ka mutu rahamar Allah kana iya samunta yaushe ne yardan Allah take karewa shi da in an shiga gidan aljanna wanda hadisin yana sahihul bukhari da muslim lokacin da Allah zai ce ma yan aljanna kuna son ƙari su ce akwai wani abin da zai ƙara zaka ƙara mana sai manzon sai Allah tabaraka wata'ala ya ce musu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada yau na halalta muku yarda ta don haka bani sake fushi da ku har abada ashe kun ga kafin ranan yardan bata gama ba tukuna shi yasa ake addu'a Allah ya ba Allah ya kara musu yarda kuma ake addu'a ga mamaci Allah ya ji kansa har shi kansa annabi Muhammad ake masa salati kuma ake roƙar masa ya samu wasila wal fadila da daɗin falala kun ga ya mutu amma ake masa wannan saboda dukkan su suna nan ba su gama ba sai kowa ya isa masaukinsa a gidan aljanna Allahu akbar sai tambaya daga ce malam idan mace ta gama haila tana iya jefa wannan audugar wato mai jini a cikin masai wato salga? Na eh, najasa ne tana iya jefar da shi. to haka ma tana iya jefa gashin kanta da ta rage ko kuma kumbar da ta yanke a cikin akwai waɗanda suke hana laqad karramna bani adam saboda Allah ya ce mun daraja dan adam abin da ya zama najasa kana da daman ka rabu da shi ta kowace fuska illa dai ya tabbata ba a yi shi yadda zai iya da cutar da wani ba ah, ba zai zama cutarwa ga wani ba nan gaba illa iyaka babu wani bambanci babu wani bambanci tsakaninsa da ah, dukkan wata najasa sai tambaya ta gaba don Allah malam ina jin malamai da yawa suna cewa mafiya yawan yan wuta mata ne don Allah malam ai karin bayani eh babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma ya faɗi dalili yace bi kufrihin al-ashira saboda suna butulci ga maza saboda suna butulci ga maza butulcin nan ga maza shi ke sa su ta huta babu wani abin da mace za ta yi a duniya ta kusanci Allah irin zaman aure don haka gatan mace ɗakin aurenta kuma wanda ya tsaya ma al'amarinta shine mijinta a rijalu na 'ala nisa don haka baya ga Allah da manzonsa babu wanda mace take da wato hukuncin wajibci a kanta ta kyautata ma irin mijinta sai ya zamanto mijinta dinnan shi zai ɗauki nauyin abincinta abin shanta suturanta wurin zamanta da sauransu ka kwatanta tsakanin matan musulmi da na arna ka ga bambanci mm. to ita an ɗauke mata komi mijin nan shi yake komai amma duk abin da ya kawo sai zama to kullum ba ta ma wadatuwa da abin da ya bata kuma annabi ya faɗa amma la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda bai gode wa mutane bai gode ma Allah butulcin nan da suke wa maza shine zunubin ke taruwa dan mace har in bata tsare aure ba to kamar rabin addini ta ne ta rusa tunda addinin gaba ɗaya rabin su na gida gare ta zaman auren nan shine mafi yawan addininta har in ya lalace ko kaga mafi yawan rabin ta ya ɓaci to shi ko namiji akwai bambanci baya ga kulawa da ita ga ibada da sauransu don haka yasa nan da nan in ba ta kiyaye ba sai ta wani aikin da zai kai tauta manzon Allah ya faɗi wannan yana da kyau matan su yi karatu su fahimci hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da faɗin wannan magana tambaya ta gaishe ko ya halasta karanta rabbana atina fid dunya hasana cikin sujada surar karshe da kuma rabbana innana amanna faghfir lana da kuma rabbana hab min azwajina ila akhir wa a cikin sujada waɗannan duka ayoyin qur'ani ne kuma addu'o'i ne daidai mutum yayi su a sujada ba ma ta karshe ba kowace sujada daidai ne mutum ya karanta su sai tambaya ta gaba ke cewa malam cikin azumi wannan mutum na iya yin makilin da safe ko da yamma hali kuma na azumi bai kamata ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa hatta wajen shekaru ya ce balig fil istinshaq illa an takuna sa'iba manzon Allah ya ce ka tsananta wajen shekaru ruwa sai fa in kana da azumi kaga manzon Allah yana gwada cewa ba a son wani abu ya isa makogwaro mai azumi to brush kuwa inda mutum yake ya bambanta da aswaki brush yana da kaushi don haka da zaran kana kana goge haƙori yana harba makilin din na makogoronka saboda haka kuskure ne mutum ya ce zai yi a zai yi brush da maklin da rana kuma yana da azumi akwai bambanci tsakaninsa da asuwaki asuwaki ka tauna shi yana da laushi kana goge haƙorinka baya harba komai cikin makogoronka sannan kuma duk abin da ya shiga bakin kan ba bako bane ya wunka ne da wannan ice din wanda annabi ya halatta mana amma brush ka saka makilin wani bakon abu a kai sannan kuma in kana yana harba makogoronka to kaga wannan zai zama hadari ga mai azumi insha Allah tambaya ta gaba ke cewa malam ina son ƙarin bayani ga mai yin sallah yana yin kabadu sai a yi ruku'i wani lokaci an da su daga ruku'in wani sai sake hannunsa wani sai mai da ya riƙe yaya abu ne. wannan sabani ne na fahimtar malamai kwarai eh, kamar bin ba tsakaninsa da albani Allah ya ji kansu baki dai wannan yana fahimtar cewa in mutum ya dago daga ruku'i ba zai sake ɗora hannu akan kirjinsa ba bisa ga hujjoji masu yawa wannan sashi kuma na ganin cewa in an dago za a sake kama kirji shi ma akwai hujjojinsa duk wanda ya rike wata fahimta nasu muna fatan Allah ya bashi lada akai sai tambaya ta gaba ke cewa malam ni ne ke da mata uku daga cikinsu akwai ɓarauniya sa'annan <coughs> na son in musu wani hidima na watan sallah ɗin nan to kuma kullum takan sace mana kuɗi to ya halarta ima biyu in ta babu bai halarta ba wajibi ne ya adalci tsakanin su idan yana son ya hukunci game da satar da yake mata wannan kuma sai ya kai ta gaban waliyi nan sai a tabbatar da hukunci yadda annabi ya faɗa na tulimani da'a wal yaminu ala man ankara a kawo shaidu a tsawatar mata ta bar wannan laifi amma wancan hakkinta ne na aure ba daidai bane ya hana ta ba shi da ikon hana ta mai tambaya mana fatan yaji sai tambaya ta garke cewa shin malam kiwon tsuntsaye da ake yi kamar irin su kanari da kurciya da sauransu a cikin keji ana ba su abinci suna ci shi yana da kyau matukar tsuntsun mutum zai ci babu laifi amma in ba zai ci ba akwai halaka kwarai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya inganta ah, ya ga tsuntsu na wucewa wani na bin shi ah, tattabara yake cewa shaitanu ne tuba shaitana ga shaitani yana bin shaitaniya wato in zaka ci babu laifi amma in zaka kiwata kada ku manta hadisin sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana Allah ya wata mata azaba saboda ta tsare kyanwa bata bata abinci ba bata kyale ta kiwo ba gaskiya akwai tsawatarwa mai tsanani akan tsare dabba tsuntsu kawai don ɗebe kewa mutum ya hana shi walwalarsa wanda yadda Allah ya baka yanci shi ma ya bashi tunda ba cinsa za ka yi ba daidai bane ka tsare shi sai tambaya ta gaba ke cewa malam tambaya ta ita ce ni ne ne hukuncin wanda sabani same shi tsakanin shi dan uwansa ya nemi abun a shirya sama da shekara ɗaya amma abun ya gagara har ya sa wani tsakani amma abun ya gagara shi kyale bai da haƙƙi ko koya zai yi a ya ci gaba da kokarin sulhunta tsakani kuma shi wancan ya manta hadisin annabi na annabi ya ce man hajara sanatan fa huwa kasafki damihi wanda duk ya ƙaurace ma ɗan uwansa na shekara guda kamar ya zubar da sa ne don haka hadarin yana da girma sai tambaya ta gaba ke cewa shin ko ya dace musulmi ya sa wa ɗansa suna mus'ab kuma me fasara sunan mus'ab ba ma magana sau sunan mus'ab ba ina jin ko karatu da muka yi da ya ji an ce sunan fir'auna mus'ab ko shi yasa ya ce masu sunan mus'ab wannan suna ne wanda larabawa suka bashi kuma babu isnadi ma mai karfi a kai don haka labarin ma bai tabbata ba kamar yadda kuma su banu isra'ila suke kiransa ra'musis wannan labari ne nasu na isra'iliya amma mus'ab suna mus'ab suna ne mai kyau a sahabban annabi akwai mutum biyar kowanne ɗaya sunansa mus'ab ɗaya daga cikinsu shine mus'ab bin umair wanda shine malamin farko da annabi ya turo madina ya karantarwa har musulunci ya yadu ko ina kafin manzon Allah ya kaure ya dawo madina saboda haka suna mus'ab suna ne mai kyau ah, ba ma dalilin neman ma'anar ma sunan mus'ab din wato idan aka ce mus'ab kamar wanda ya gagari abu wanda ya gagari abu shi ake cewa mus'ab ana fatan ya zama ya gagari kafirci ci gaba sai tambaya ta ce ina hukuncin bayyana katun mace a sallah a annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aytu ne usalli manzon Allah yace ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah manzon Allah yace maza banda mata ya faɗa haka da maza da mata inna hunna shaqa'iqur rijal da maza da mata duk ɗaya ne wajen hukunci don haka yadda annabi yi sallah mace ta yi sallah babu wani bambanci za su bayyana karatunsu ko ya halasta mutum ya bi liman sallah a ɗakin da mata ke kwana a ba daidai ba ne haɗa sahu wajibi ne a inna min tamamin salati wato a cin musu fufafun fa inna tamamin sufufi min abinna fa inna taswiyata sufufi min tamamin sala manzon Allah yake daidaita sahu yana daga sharadi na cikan sallah don haka dole ne mutum ya zo masallaci mace ko namiji in dai yana son yi sallah daga gida ba za ka yi amfani da laspika ka bi jam'i ba wannan babu wani malami da yake sallar ta yi sai tambaya ta gaba idan mutum ya samu raka'a ta ƙarshe limin sai aka sallame sallah shin zai tashi da kabbara ne ko zai tashi ne haka kura zai tashi da kabbara insha Allah wancan kabbara kabbara ce ta tsayuwa ai ba wancan wancan wanda ya yayi kabbara ce ta biyayya ga liman ta ƙarshe kuma kabbara ta zama wannan ko da zai miƙe kabbara ce ta fara sallarsa wannan ma wata muhawara ce da malamai suka yi akai wanda babu dalilin ah. tambaya ta yake cewa ni dan kasuwa ne na ji an ce akwai adadin ribar da mutum zai samu a kan hajarsa ta zama haram don Allah malam ina son a gaya muna yadda adadin yake gaskiya wanda ya ce maka annabi ya kayyade riba a musulunci ya yi karya manzon Allah bai taba kayyade riba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana riba aiki ne na Allah shi yake tada farashin kaya ya saukar da su don haka mutum yana da dama ya ci riba yadda ya so in ma ya ninka sau biyu ko uku ko goma sai dai kada ya manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga mutumin da yake da sauki wajen cinikinsa rahimallahu abdan samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam